so masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri a na rahotannin kasa da kasa. rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ƙarƙashin jagorancin cp sanusi buba ta yi nasarar kama wasu mata guda uku wa'anda ake zargi da sayar da jariri kamar yadda kuke gani akwai mata guda uku a bayana waɗanda aka kama su ranar 28 ga watan nan kuma ana zargin da cewa sun hada baki sun sai da jariri yaro wanda wata yarinya mai suna shamsiya sani 'yar shekara 25 da ke zaune a unguwar dan da goro ta cikin birnin katsina binda ya faru wannan yarinya ta yi cikin shege kuma lokacin da ta je za ta haihu ta tafi da mahaifiyarta ma da sauran yan uwanta suka je wannan asibiti da ake ce masa okomos a kofar kaura yake cikin birnin katsina lokacin da suka je tana nakuda aka kwantar da ita ita wannan nurse da kuke gani ga ta ita ta karbi haihuwar ita wannan yarinya kuma ta hada baki da abokiyar aikinta wacce ake cewa sa grace ijegu yar shekara 43 wacce take a shagari lokos suka kira wannan mata da kuke gani yuceria onyema wacce take rike da jariri a hannunta suka sayan mata da wannan yaro wannan ɗiya yarinya da kuke gani ga ta a hannunta da ya ce jaririya mace aka haifa shamsiya sani 'yar shekara 25 da haihuwa hukumar tsaron tana zargin wadda ta haifi yarinya a asibitin da ke kofar kaura wadda ake kira okomox daga bisani mun zanta da waanda ake zargi da wannan laifi yusura tijjani shekara ki nawa Da biyar. Da biyar. Kina aiki a ina ne? a a Moni da ya sa Hospital a ina ke. Gibi to shehu karɓar karke To me ya faru shi an kwalar da ba kuwa. Ana zargin cewa kun sai da jari Wannan tosai na je. Saboda tana da manufa a kan iyadin. Za ta kashe iyadin. Me ya faru daga farko? Wace ce ta kawo ɗiyar? Iyayenta suka kawo ta da yayinta. Ita wa? Ita yarinya. Me sunanta? shamsiya sai suka kawo ta tana cikin na'uda ba nan take zuwa awo ba suka kawo ta doctor ya examine dinta sai ce makai ta labor kuma ta haifu successfully mm. so daga gurin nan sai ta dinga ba da bayani na gan sista dinta kamar juwa zai kama ta mm. sai na tambaye ta sai na ce mata me yake faruwa sai take ce wannan diyan ita ba su san ma wata na da ciki ba mm. amma yanzu saboda musulunci da aladun malam bahaushe ba yanda za su yi su tafi da yarinyar nan because in sun tafi da ita za su iya mata koma menene to sai ne ya kama ni tun da ni ma uwa ce abin kadara ne a ta kai a takan da aka gama abin shine na kira ta waya na ce gashi gashi an ce wata ta aihu ba ta abandon baby ko kina so ne a de musamman wannan yaro yana yare na yayi rai Because, because you didn't tell them you, you want a baby. I didn't tell them. Eh, why should they Just call you. maybe see that I, have no child. Masu kallon mu laifin daɗi karewa. Duka-duka nan za mu da sa'a a wannan shiri sai mai kowa mai komi ya sake kai ma wani makon kasance tare da wannan tasha domin samun daɗaɗɗen rahotanni da kuma nishaɗantarwa.